Tun fitowar sanata Abdullahi Adamu neman jagorancin APC da shi ne kusan na ƙarshe a bayyana wannan aniya ake cewa shugaba Buhari ne yake mara masa baya kasancewarsa yana da yawancin shekaru da rashin shakkar ɗaukar matakai. tsohon gwamnan na nasarawa bai fito kai tsaye ya ce shugaba buhari na mara masa baya ba amma ya yi jirwayi mai kamar wanka ko yau na bar duniya alhamdulillah wanda za a ce shugaba na jamhuriya najeriya ya ga cewa duk waɗanda suke kaiwa ke koma wannan cikin wannan matsayi wanda bi cancanta da wannan matsayi tsakanin shi da Allah shine Abdullahi da mu to ni wallahi ya muni komai ko yau na gudu na gode wa Allah kuma na yi abin baya za su gani sun cewa uban su ya yi abokan ya abu kaza ya kuma samu karɓuwa da amma shi wanda ake kira cewa ya yi kaza ya kaza bai musanta wannan maganin ba har kawai gobe saboda ka na gode Allah duk da tura takarar yankin arewa ta tsakiya akalla abdullahi Adamu na da abokin takara mai karfi daga jiharsa ta nasarawa wato tsohon gwamna tanko almakura Adamu ya ce a rayuwarsa baya fargabar fadawa kowa gaskiya sai dai sanin furicin da zai amfani da shi bisa darajar wanda yake wa magana Ɗaya daga 'yan takarar Sanata Sani Musa 313 daga jihar Niger ya ce babu tabbacin shugaban ƙasa ya mara ma wani ɗan takara baya. duk ranar da shugaban kasa zai ce ga wanda yake so to mu da muke biyayya za mu bi shi idan kuma shugaban kasa ya ce ni yake so na yi imani har ga Allah wayansu za su bi to wannan zance yadda ka ji shi a rediyo ko kuma ka gani a jarida mu ma haka muka gani tunda babu wani daga fadar shugaban kasa da ya neme mu ko kuma daga jam'iyya ta suka neme mu suka ce to ga nazarin da aka yi ga kuma abin da aka dauka mu masu biyayya ne ga jam'iyya eh, duk abin da jam'iyya ta fito da shi in dai an fito da shi ta hanya yadda ya kamata ba mu da ce ce ku ce za mu yi biyayya. Shi kuma tsohon gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari da ke takarar ya ce bai amince da batun tura takarar arewa ta tsakiya ba. Misali, yau za a ce an bada shugabancin Najeriya okay ku na shiyar kar ku yi sai da wannan shiyar ko kuma a fito ita jam'iyya ta faɗa cewa a'a mun ba da wannan matsayi na shugabancin Najeriya amma duk wanda yake kudu maso yamma ko kudu maso tsakiya kada ya fito wannan matsayin na yan kudu maso gabas yana yiwuwa haka nan ka nake yana yiwuwa ka gaba zai yi so haka wannan shi ma haka yake dan majalisar wakilai Abdulrazak Namdas na da kwarin gwiwar za a sulhunta fitar da sabon shugaban na APC na san dole ne ana samun rashin fahimta a jam'iyya ba sabon abu ba ne amma kuma bi hanyar da ta dace a warware matsala shi ya fi kyau kuma na ga kamar apc ta gano cewa matsalar da muka shiga ciki in ba mu zanna mun yi karatun ta natsu ba za mu iya mu shiga cikin wata rigima wanda zai haifar da wanda ba da ido kimanin wakilai dubu hudu ne za su halarci babban taron na apc a asabar din nan da za a yi a dandalin taro na eagle square da ke abuja sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya